الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin suratul dukhan jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha shida bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da ababen da za su faru dab da tashin alƙiyama da irin yanayi da mutane za su shiga ko fassara na farko da muka fassara irin yanayin da mutanen makka suka shiga saboda butulce ma Allah da juya baya ma addinin Allah to amma dai a kowane hali Allah ya ce yau ma na manabdishul batashatal kubra inna muntaqimuna Allah ya ce za mu yi damka babbar damka Allah ya ce domin mu masu azabar ramuwa ce in ji Allah Wadda ya yi ba daidai ba ya yi rashin mutunci bai kyautata ba Allah ya ce to za mu yi mai sakamako daidai da aikin da ya aikata to Allah ya mu dace yau za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai تسي الله يجي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نعم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Allah maɗaukacin sarki yace walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna Allah yace hakika kafin mu jarrabi mutanen makka Allah yace mun jarrabi mutanen fir'auna jama'a mun fahimta kun ga duk lokacin da aka ɗauko wani kissa ko aka ɗauko wani wa'azi ma waɗansu mutane to na daga cikin abin da Allah ke buga misali da shi a wajen ƙin gaskiya da kin Allah da kin karban aikin Allah Allah na buga misali ne da mutanen fir'auna kun ga dai ai mun karanta isoshinsa tsakanin suratu zukhruf zuwa farkon suratu dukan wurare da yawa to dama Allah ya ce ya sanya fir'auna da mutanensa su zama magabata ne wa mabarnata mun gane ko to duk lokacin da za a yi magana akan wani mabarnaci wajen kin gaskiyansa ko faɗa da gaskiyansa Allah sai ya buga misali da fir'auna da mutanensa ko waɗansu daga cikin al'ummomin da suka shuɗe wadda aka zo musu da gaskiya suka yi faɗa da gaskiya Allah ya musu hukunci daidai da irin aikinsu Allah ya ce walaƙari na ƙwabalahun ƙauma fir'auna Allah ya ce ai mun jarrabi waɗansu al'umma kafin mutanen makka su wane ne Allah ya ce ƙauma fir'auna mun jarrabi mutanen fir'auna wa ja'ahum rasulun karimun Allah ya ce wani irin manzo mai karamci ya je wa fir'auna da mutanensa wa kenan annabi musa alaihi salatu wassalam wa ja'ahum rasulun karimun Allah ya ce wani manzo mai karamci mai daraja ya je wa fir'auna da mutanensa da ya je sai ya ce musu an addu ilayya ibadallahi ai sallimu ilayya ibadallah ce ku sake bayin Allah ku sallama bayin Allah tare da ni mu je mu bauta ma Allah domin abin da muka karanta a baya shine fir'auna ya tsananta azabtar da banu isra'il jama'a mun fahimta ko to banu isra'il kuma kaga ai jama'ar annabi musa alaihi salatu wassalam ya bautar da su sun zama bayi na kiftawan misra sun zama bayi na jama'ar fir'auna an kaskantar da su an walakantar da su an yanka 'ya'yansu an tozarta su ba irin walakanci da fir'auna bai musu Allah ya ce to mun aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga fir'auna da mutanensa Allah ya ce da annabi Musa ya je same su sai ya ce musu an addu ilayya ibadallahi ku bani ku sallama bayin Allah gare ni mu je mu bauta ma Allah inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce gare ku ma'ana ni aminin manzo ne zuwa gare ku ma'ana ni manzo ne da nake da amana in ji annabi musa jama'a mun fahimta wa Allah ta'alu ala Allah wa Allah ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin annabi musa alaihi salatu wassalam yace wa Allah ta'alu ala Allah kar ku yi girman kai ma Allah abinda nazo muku da shi sako ne daga Allah ni dan aike ne da Allah ya aiko ni zuwa gare ku wa Allah ta'adu ala Allah kar ku yi tsaurin kai na Allah kar Allah ya umurce ku da umurni ku ce ba za ku bi ba kar Allah ya hane ku da hani ku ce ba za ku hanu ba inni atikum bi sultanin mubin lalle ni na zo muku da wata hujja bayyananna jama'a mun fahimta wannan na daga cikin kalmomi da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zakke wa fir'auna da su na farko an addu ilayya ibadallah ku sake bayin Allah da kuke bautar da su kuke azabtar da su kuke karkashe su babu gaira babu dalili annabi Musa ya ce ku sake mini su mu je mu yi rayuwa a cikin yanci mu bauta ma Allah a cikin yanci inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku sai kuma yace wa Allah ta'alu ala Allah kar ku yi tsaurin kai ma Allah kar ku yi girman kai ma Allah kar Allah ya muku umurni ku ki bin umurnin Allah inni atikum bi sultanin mubin lalle na zo muku da hujjoji bayyanannu jama'a mun fahimta wani daga cikin malamin tafsirin alqur'ani yace zubin waɗannan ayoyi da muka karanta a wannan martaba Allah ya ajiye annabawansa da manzanninsa kuma a wannan martaba Allah ya ɗora malamai magada annaba jama'a mun fahimta lokacin da Allah ya aiki annabi Musa abu na farko da Allah ya ce game da annabi Musa Allah ya ce wa ja'ahum rasulun karimu wani manzo mai karanci ya je musu to duk wani annabi daga cikin annabawan Allah haka yake karimi yana da mutunci yana da kirki wannan sifa ce da ya zama wajibi duk wani mai da'awa ya siffanta da ita domin kwaikwayo da annabawa da Allah ya ce malamai magada annabawa jama'a mun gani karamci ya zama yana da kirki yana da buga na alkhairi yana da ɗabi'u masu kyawu wadda zai iya runguman al'umma da su idan mai da'awa bai da ɗabi'u masu kyawu da'awa ba za ta iya kai tudun mun tsira ba to abu na farko da Allah ya siffanta annabi Musa da shi sai ya ce waja'ahum rasulun karimun wani manzo mai karanci ya zo musu mun karanta a karatunmu na suratu zukur ku dubi irin walakanci da suka yi wa annabi Musa babu wani annabi babu wani manzo a cikin manzannin Allah da ya fuskanci walaƙanci da cutarwa a wajen al'ummarsa irin abinda annabi Musa ya fuskanta sai da ta takaima ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka cutar annabi sai ya ce rahimallahu Musa sai ya ce Allah ya ji kan annabi Musa faqad udhiya bi aksara min hadha fa sabara an cutar da shi sama da cutar da ni da aka yi annabi ya ce yayi hakuri annabi ya ce to ni ma nayi hakuri duk cutar da annabi Musa nan da aka yi ku duba karatun da muka yi a baya idan al'ummar ta shiga cikin halin kakani kayi kuma sai su zo wajen shi su ce ka roƙa mana Allah ya yaye mana wannan musifan, kuma sai ya ɗaga hannu sai ya roƙi Allah jama'a mun fahimta to sifa ta farko shine karanci ya zan mutum yana ɗauke da alkhairi yana da kyakkyawan niyya a zuciyarsa yana da manufa mai kyau akan al'ummarsa yana da tausayawa da rangwame a game da sha'anin jama'a jama'a mun fahimta sifa ta biyu an addu ilayya ibadallah annabi Musa yace ku sake bayin Allah tare da ni ma'ana ku sake mini bayin Allah inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce to sifa ta biyu ta dukkan mai da'awa dole ya zama amini ne ma'ana ya zama yana da amana jama'a mun fahimta hadari na danka dukiyar al'umma a hannun shugabanni da Allah ya yi jama'a mun fahimta bai kai haɗari na danka amanar addini da Allah ya yi a hannun malamai jama'a mun fahimta haɗarin da shugaba zai shiga idan ya ci amanar al'umma ya juyar da dukiyarsu inda ransa yake so ya saci dukiyar ya zalince su ya taka su Abin da zai fiskanta na walakanci abin Allah amanar da ya ci bai kai malami ya ci amanar jama'a akan addini ba jama'a mun fahimta domin addini amana ce ta wahayi da Allah ya aiko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya gadar da wannan amanar wa malaman al'ummas in kuwa mun fahimta wajibi ne ga ɗalibin ilimi wajibi ne ga malami ya zama mai tsoron Allah akan amanar da Allah ya bashi na ilimi ya karantar da mutane ya gaya wa mutane gaskiya tsakaninsa da Allah ba tare da kallon maslahar kansa a wajen karantaswar ba ba tare da shigar da siyasarsa a cikin karantaswarsa ba jama'a mun fahimta ita aya ba a mata shinge hadisi ba a mai shinge ba a ɗaga ma wani ƙafa don maslaharsa mai da'awa ba yi ɗaga ma kansa ƙafa don aya ko hadisi shi ma ta shafe shi inni lakum rasulun amin ya ce ni manzo ne amintacce zuwa gare ku abinda Allah ya aiko ni da shi zan muku bayani a bisa amana sai kuma yace wa Allah ta'alu ala Allah kar ku yi tsaurin kai ma Allah inni atikum bi sultanin mubin lallai na zo muku da hujjoji bayyanannu to kaga hujja ita ce ta zo a mataki na uku jama'a mun fahimta kawo hujja ita ta zo a mataki na uku abu na farko karamci abu na biyu amana abu na uku to sai a kawo hujja idan mutum yana da hujja amma ɗabi'unsa ba su da kyawu amma ba shi da amana to hujjan da yake tattare da shi zai zama hujja a kan shi amma ba hujjan da zai taimake shi jama'a mun fahimta wannan kalamai da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gabatar wa fir'auna da jama'ar fir'auna yace ku sake banu Isra'il da kuke azabtar da su ku sake banu Isra'il da kuke bautar da su ku daina karkashe su ku daina azabtar da su ku sake su su yi rayuwa a cikin yanci ya ce ni manzo ne na Allah kuma ina zo da amana ina da amana ba zan gaya muku wani abu ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci ni to kuma sai ya ci gaba da cewa وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون sannan annabi Musa alaihi salatu wa salam ya cewa wa inni ustu rabbi wa rabbikum an tarjumun yace kuma na nemi tsari a wajen Allah ubangiji na kuma ubangijinku an tarjumun bi ma'ana an takatuluni yace na nemi tsari abin Allah maganan ku kashe ni maganan ku far mini yace kafin na fito da awar na nemi kariya a wajen Allah ubangiji na ubangijin ku. don kar ku far mini ku kashe ni wa in lam tu'minu li kuma idan har ba za ku yi imani ku gaskata abin da nazo da shi ba fa atazilun to ku nisance ni ku kaurace mini ma'ana ba cuta ba cutar ni fa in lam tu'minu li fa idan ba za ku yi imani da ni da abin da nazo da shi ba to ku je ku yi abin da yake gaba gare ku ku nisance ni kar ku cutar da ni kar ku cutar da waɗanda suka yi imani da abin da zo da shi jama'a mun fahimta kun ji zubin zancen annabi Musa alaihi salatu wassalam wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun yace kafin na fito da awar na nemi tsari a wajen Allah ubangiji na kuma ubangijinku kun san lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Musa ya je yayi da'awa to annabi Musa shi ai ya san fir'auna tunda sun zauna gida ɗaya da fir'auna to sai ya ce a'a Allah gaskiya ina tsoro gaskiya ya ce ina tsoro nassin abin da ya faɗa kin lokacin da Allah ya ce fa zahaba ila fir'auna إنه أجا فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا هذا نخاف أن علينا أو أن يطغى لا تخافا lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ba da wahayi ma annabi Musa cewa ka je kai wa fir'auna wa'azi Allah ya ce mishi izhaba ila fir'auna wuce ka tafi ka je kai wa'azi wa fir'auna innahu taga fir'auna ya wuce gona da iri a wajen barna faqula lahu qawlan layyinan kuma idan kun je ku biyu da kai da Harun ku gaya ma fir'auna magana tattafsa magana mai daɗi la'allahu yatazakkar wata il yi tunani ya faɗaku a wuyaksha ko ya ji tsoron Allah ƙara rabbana annabi Musa da annabi Harun sai suka ce ya ubangijinmu na hafu, suka ce wallahi mu biyu nan duka tsoro muke ji saboda ai su ɗaya da fir'auna ƙara rabbana suka ce ya ubangijinmu inna na na kafu lallai mu dinnan muna tsoro an ya furuka alaina kar ya yi gaugawan yi mana ɗanyen kayi a ya ɓaga, ko ya wuce gona da iri akan mu sun san shi ko ba san shi ba in eh, his excellency ƙara rabbana suka ce ya ubangiji inna na kafu an ya furuka alaina suka ce muna tsoro kar fir'auna ya yi gaggawa ya mana ɗanyen kayi au an faga ko ya wuce gona da iri a kanmu ƙala Allah sai ce la takafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma asma'u wa ara Allah ya ce ku tafi da awarku ina tare da ku ina ji ina gani in ji Allah to ba magana ta kare ba Allah ya ce la takafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara duk abinda za a buga ina ji wa ara ina kallon me zai faru Allah ya ce ba ruwanku ina tare da ku a suratul shu'ara da Allah ya ce tafi annabi Musa ya ce Allah An ya katulun Wa ya bi kusa يقتلون ولهم علي ذنب قال كلا قال da Allah ya ce ma annabi Musa ka je kai wa'azi wa Fir'auna qala rabbi sai ya ce ya a inni akafu an yaqtulun ina tsoron karfa su kashe ni gaskiya ne ko ba gaskiya ba bane inni akafu an Ya ce ina tsoro kar su kashe ni ku sadari. Ya ce kuma kirjina na bugawa wa yabiqu ya ce kirjina yana samun kunci wala yantaliqu lisani ce harshe na kuma baya sakewa garau ya yi magana fa ila harun ka aika zuwa ga harun ya raka ni wannan wa'azi ma'ana kaman zantar da annabi harun shi ma ya raka ni zuwa ga wannan da'awan inni kafu an yukadhibun ina tsoro kar in je su ta ni Ƙana kalla Allah ya ce a asam fa ba bi ayatina Allah ya ce ku wuce ku tafi wa'azinku da ayoyina inna ma’akun mustami'un Allah ya ce duk abin da zai faru ina ji ina gani to shine ana yake cewa inni ustu rabbi wa rabbikum an tarjumun yace ba na nemi tsari na nemi kariya a gun Allah ubangiji na ubangijinku don kar ku jefe ni don kar ku kashe ni kafin na fito sai da na nemi kariya domin na san sharrin ku a qasas ma qala rabbi inni akafu qala rabbi أن يكذبون قال ربي إني أكاف أن يكذبون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يقتلون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال ربي يا الله إني أكاف أن يكذبون الله إنا أن يقتلون الله إنا ثورك فنجسك شيء wa aki harun huwa afsahu minni lisanan Allah kuma ga nan dan uwana harun ya fi ni iya fayyace zance daki daki fa arsilhu ma iya ridian yusaddiquni Allah ka hada ni mu tafi wa'azin tare da shi in nayi wa'azi ya dinga ta'aliki yana fayyace maganan yana gaskata ni yana ƙara bayani akan wa'azi ne inni akafu an an yukadhibun Allah ina tsoro kar su ƙaryata ni kana sai Allah yace sanashuddu adudaka bi akika Allah ce zan dunkule damtsenka da ɗan uwanka wa na naj'alu lakuma sultanan zan ba ku wani fawa fala ya ilai kuma ba za su iya isa gare ku duk gangancin mutum ba zai iya taɓa ku Allah ce ba mai iya taɓa ku to ba an gama ba Allah ne ce ba mai taɓa ka ai magana ka shi za duk wahalan da fir'auna ya annabi Musa alaihi salatu wasalam ya sha a wajen da'awa ma fir'auna kuma babu wadda ya fita salun alun irin annabi Musa domin shi za ka samu wani annabi an kashe shi wani an casa shi shi ba a taba zungurinsa ba har ya gama da awas saboda Allah ya ce fala ilai kuma ba za su isa gare ku to annabi Musa ya ce wa inni ustu rabbi wa rabbikum an tarjumun na nemi tsari a wajen Allah ubangiji na kuma ubangijinku don gudun kar ku halakar da ni kar ku jefe ni wa illam tu'minu li kuma idan har ba za ku yi imani da abin da nazo da shi ba fa atazilun to ku nisance ni to wannan kalmomi da annabi Musa da dan uwansa annabi Harun suka faɗa ma Fir'auna da jama'arsa to sai ya zama alaƙaƙai duk wata wuta da ta tashi to kawai a lokacin sai kuma ta yi ta ruru aka nemi a gabayan annabi Musa aka nemi a gabayin annabi harun alaihi salatu wassalam to ƙarshe da waje yi waje fada arabahu sai ya roƙi ubangijinsa ha'ula haula'i qaumun ya ce Allah waɗannan mutane mutane ne mujrimai Allah mutane ne miyagu masu laifi mutane ne da suke da mummunan nufi a cikin zukatansu jama'a mun fahimta ba? lokacin da waje yayi waje annabi Musa sai ya daga hannu sai ya roki Allah fa da rabbahu sai ya roki Allah ubangijinsa anna haula'i qaumun mujrimun yace ya Allah waɗannan mutane su fir'auna da mutanensa mutane ne mujrimai Allah mutane ne mabarnata iyakan barna wannan addu'a da ya yi Allah ya kawo ta a cikin suratu Yunus ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام يدقها يروج الله النبي موسى يتي ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة wa amwalin fil duniya ita yace ya ubangiji ka ba ma fir'auna da jama'ar fir'auna duk wani kayan ado na rayuwar duniya zunzurutun dukiya a rayuwar duniya rabbana lidillu an sabilik Allah kuma wannan dukiyan bayinka za a batar da ita daga tafarkinka Allah rabbana tmis ala amwalihim Allah ka talafar da dukiyan fir'auna da jama'arsa washdud ala qulubihim Allah ka rufe kan zuciyarsu fala yu'minu Allah kar su yi imani hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai tsanani addu'ar ta kama su ko bata kama su fir'auna bai tashi imani ba sai da ya ga wannan azaba haka annabi Musa ya ce washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai tsanani to shine ma'anan fa fada'a rabbahu sai ya roki ubangijinsa anna haula'i qaumun mujrimun cewa waɗannan mutane mutane ne mujrim to lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam <clears throat> yayi addu'a to kuma ƙarshen al'amari ya zo ke e waje yayi waje to Allah sai umarni ma annabi Musa ya ce mishi to yanzu ka tattara duk wanda suka yi imani da Allah kuma ku bar cikin garin Misra cikin garin misira ta gagara Allah ya ce amma dan yi hukunci sai Allah ya ce fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ya ce fa asri bi ibadi laylan Allah ya ce ka kwashe bayina cikin dare ku fice ku bar garin misira innakum muttaba'un domin ku nan za a bi ku a baya duk ta inda kuka shiga fir'auna zai bi ku to ku yi sauri ku fice tun cikin dare inji Allah jama'a mun ji ko fa asri bi ibadi Allah ya ce ka fice ka fice da bayina ka kwashe bayina ka fice da su cikin dare innakum muttaba'un domin za a bi ku a baya to annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya tura aka sanar da duk wani wanda yi imani da Allah cewa maza cikin daren nan ya kintsa ya zo a haɗu da a fice daga cikin garin Misra za a gudu da imani ko to jama'a duka jama'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam duka sai suka zo suka haɗu da annabi musa kuma sai suka fice daga cikin garin misra da gari ya waye aka wayi gari babu annabi musa babu annabi harun babu duk wani wadda ya yi imani tare da su to nan da nan sai aka yi sauri aka sanar da fir'auna cewa musa da jama'arsa sun fita fir'aunu sai ya ce to abe bai kamata mu bari ba mu yi sauri mu cin musu sai ya tura duk wani wadda ke tare da shi a ƙasar misira gwamna ne minista ne wani advisor ne wani chairman na local government ne wani kansila ne duk wadda ke cikin gwamnatinsa yana neman sa da sassafe a haɗu a ƙofar fada za a bi annabi Musa da annabi Harun da wadda suka yi imani da da'awarsu ashe jama'a fita na bankwana da su yi da garinsu wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin الله أكبر وإنهم لنا وإنا لجميع حاذرون الله يتي وأرسل فرعون في المدائن هاشرين فرعون سيتور إن جيتا برني birni jaha local government local government wannan aika ne daga fadar shugaban duk wani mai matsayi a jihar ko a local government din ana neman shi kafin lokaci kaza a haɗu a fadar shugaban ƙasa za a yi gangami a bi annabi Musa da annabi Harun wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin ya aika in gayyata aka je aka gayyato kowa da kowa duk wanda zai iya ce a yi wani abu ko a bari ya iso fadar shugaban ƙasa bayan an taru fir'auna sai ya ma wa'annan jami'ansa jawabi yace musu inna haula'i la shirzimatun qalilun yace Musa da jama'arsa mutane ne yan kaɗan. wa innahum lana lagaizun kuma kullum bakanta mana zuciya suke yi wa inna la jami'un hazirun kuma gwamnati a shirye take ta murkushe su jama'a kun ji waɗannan kalmomi guda uku wannan shine speech na fir'auna na ƙarshe a gwamnatinsa waɗannan kalmomi su ne kalmomin da ƙasar misira ta ji a bakin fir'auna har kuma tashin iyama bayan an taru inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laga'izun wa inna lajami'un hazirun waɗannan kalmomi uku kalmominsa na ƙarshe kenan a kan kujerar mulkinsa Allahu ba malam baba fir'auna ba ko gwamna ne da zai bar kan kujerarsa ko shugaba ne da zai bar kan kujerarsa akwai kalmomin da in masu kiyayewa da su iya kiyayewa so za a iya gane kalmomin gwamna da ya yi jiharsa na ƙarshe a kan kujerarsa ta gwamna daga wannan kalmomin har ya mutu kuma ya bar wannan kujeran gwamnan ke wannan ne jawabansa na ƙarshe da zai yi ma jiharsa ma al'ummarsa a matsayinsa na shugabansu masu kiyayewa inda da su iya da su iya rike kalmomin kowane gwamna na ƙarshe kowane ciyaman na ƙarshe kowane shugaban ƙasa na ƙarshe akan kujerarsa to kun ji kalmomin fir'auna ko Shi kenan kalmomi sun kare shi yasa babu wadda ya mori mulki kamar wadda ya san addini ba wadda ya more kujerar mulki kamar wadda ya san addini duk aje ana cewa a'a wani baya baya a a'a za mu sa kafan wando ɗaya da shi a'a wani baya yin mu wannan duk bata lokacin da kake yi ranka ya daɗe daga ran da ka kujeran da wadda yake yinka da wadda baya yinka ba kowa ya huta ba mulki kamar mutuwa ne da mai son ka da wadda bayi son ka ran da ka mutu ina da duk magana ya kare yayi ka kar yayi ka duka wannan sha'ani ne na amma da ran da ka bar kujerar ina magana ya kare magana ya kare mana jahilci ne annabi yusuf alaihi salatu wasalam shi fa ƴan uwansa ne ba su yi shi ba ƴan uwansa ne ba su yi shi ba sai ya sa ya yi fada da su to yanzu labarin duba ya wuce ba ya wuce kuma ka taba ganin wani mutum a duniya da shi kowa zai yi shi a rasa wadda ba zai yi shi ba daga hankalinka na banza ne dole a rayuwa ka samu masu yinka dole ka samu wadda ba sa yinka to in ka ce za ka sa kafar wando ɗaya da wadda baya yinka ina abin zai zo ya wuce zai zo ya wuce masu yin kan kuma wadda zai zo nan gaba shi kuma ba zai yi da masu yin ka ba ina haka ne duk shirme ne da mai yinka da wadda ba yinka in yana da haƙƙi ka bashi za ku je ku haɗu da shi a gaban Allah idan ka mai adalci kai da Allah in ya zalunce ka shi da Allah akwai dai alƙali wadda zai yi hukunci na ƙarshe shine a? jama'a mun fahimta to shi kenan fir'auna yana waɗannan jawabai sai ce to maza a fita fa'atba'uhum mushrikin hantsi na ɗagawa ka ce kamar ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma sai aka yi dandaso daga fadar shugaban ƙasa aka bi bayan annabi musa da mutanensa wannan fitan fitansu a misira kenan ilayen milkiyar fitan kenan fitan da ba a dawo fitan kenan fitan da ba a dawo to su suna da dawakai suna da raƙuma suna da alfadarai suna da ababen hawa domin masu mulki ne masu dukiya ne annabi musa da jama'arsa ba masu karfi ba ne kaga tafiyar ai ba za ta zama ɗaya ba to suna cikin bin su can sai suka fara hangen annabi musa da mutanensu annabi musa da jama'arsa sai suka hango tawagar fir'auna da jama'arsa ba an haɗu ba Allah ya ce falamma tara aljam'ani Allah ya ce معي ربي سيهدين الله lokacin da waɗannan tawaga guda biyu suka hangi junansu annabi musa alaihi salatu wasalam da jama'arsa sun hango fir'auna da jama'arsa ga su can tafi fir'auna da mutanensa sun hango annabi musa da mutanensa ga su can a bakin teku falamma tara aljama'at allah ya ce lokacin da waɗannan tawagogi guda biyu suka hangi junansu ƙala ashabu musa sai mutanen annabi musa alaihi salatu wasalam suka ce inna lamudurakun suka ce mun shiga hannu ƙala kalla annabi musa ya ce ba mu shiga hannu ba inna ma iya rabbi sai ya ya ce ina tare da ubangiji zai nuna mana ya damu ya nuna musu ko bai nuna musu inna ma iya rabbi ya ce ubangiji na na tare da ni sayahdin zai nuna min yaya yi damu yi mu kubuta daga sharrin fir'auna take abin Allah sai ya wahayi ma annabi Musa فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين الله يتي فأوحينا إلى موسى sai muka yi wahayi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam anidrib bi asakal bahr Allah ce sai muka ce ka daki tekun da sandarka aya min ayati anidrib bi asakal bahr Allah ya ce ka dauki sandar ka daki tekun da shi annabi Musa da ya daga sandar sa ya bugi teku Fanfalaka, tekun sai ya bare fa kana kullu firqin ka tawdil azim kowani bari sai ya zama kamar dutse ne a tsaye wannan gefen sai ya sandare ya zama kankara kamar dutse wannan gefen sai ya sandare ya zama kankara kamar dutse tsakiyan sai ga katuwar hanya yadda duk tawagar da su iya wucewa a cikin ta shi Allah in yace kai kai kawai mafita shi ya san ta ina dai baka shi ya santa ina dai ka mafita wa man illa yaj'al lahu makrajan Allah ya ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya zama yana tsoron Allah Allah ce zan baka mafita zan baka mafita Allah ce zan baka mafita to yanzu ka dubi ta gaba gare su ga teku bayan su ga fir'auna amma da yake Allah ne ya ce su fito suka fito ya nuna musu yadda da su yi ko bai nuna musu ba ya nuna musu malam duk abin da kake ganin an gagara shawo kansa Allah ya san yadda za a shawo kansa in an koma zuwa ga Allah Allah zai bada mafita zai bayar ko ba zai bayar ba zai bayar zai bayar Allah ya ce fanfalak fa kana kullu firqin ka tawdil azim sai tekun ya bare Kowani bari sai ya zama kamar dutse ne sandararre a tsaye Allah sai ya ce ma annabi Musa ko wuce annabi Musa da jama'arsa sai suka tsaga teku suka wuce kasan cikin tekun kasan cikin tekun a bushe yake ko danshi babu a jikinsa فضرب لهم طريقا في البحر يبسا الله يتي هنيا تي ابوشي لا تكافوا دركا ولا تخشى الله يتي كركدي تورن تيكون زي هدي ku bi kawai ku bi kawai Allah ya ce ka bi kawai ba shikenan ba to Allah ya ce la takafu darakan wala taksha kar ka ji tsoron wai zai hade ku bi kawai gaban ku gadi ku wuce kawai sai suka shiga lokacin da suka isa gabar can sun haye fir'auna da mutanensa ba su ma gama iso bakin gaban nan ba Allah ya ce wa azlafna thammal akhirin ai qarrabna hunaka fir'auna wa jama'atahu Allah ce sai muka dan matso da fir'aunan ya dan iso da wuri ya zo bakin gaba shi ma bai san an matso da shi ba haka Allah ya mal shi ma bai san an matso da shi ba annabi Musa ya isa gaba to kuma Allah na so ne ayi balance wannan na isa waccar gaban wannan na isowa wannan gaban to su fir'auna da su dan bata lokaci Allah ce yana dan matso da su sai suka zo daidai annabi musa ya isa wancan gaban fir'auna ya iso wannan gaban annabi musa na isa da ya waiwaya sai ya ga bakin teku a buɗe yake fir'auna da jama'arsa za su shigo sai ya ɗaga sandarsa zai buga domin ya rufe tekun allah sai ya ce waturukil bahara rahawan allah ce ka bar tekun a wangalansa innahum jundun mugurakun Allah ya ce zan nitsar da su ne yanzu Allah ya ce ku tsaya a gefe kawai ku yi kallo shi sa malam a suratul baqara zaka ji Allah ta ga banu isra'il ce ku da na kashe makiyanku a gabanku? ku kuna kallo wa kana ala fir'auna wa antum tanzuruna yace a gaban na kashe fir'auna da jama'a akan idon ku Allah ya ce to wani taimakon ku ne ban yi ba don me kuma dan ce ku mun biyayya ku ce ba da ku yi ba ai malam ba butudu a duniya kamar wadda ya bin Allah in ma baka bi Allah ba ai da ka bi oganka eh, in ma baka bi Allah ba ai da ka bi oganka Allah ya ce waturukil bahara rahawan Allah ya ce ka bar tekun a wangalansa innahum jundun muguraqun runduna ce da zamu nutsar da su a ruwan ji Allah Allah ya ce kawai ku tsaya ku kallo jama'a fir'auna na isowa kawai sai ya ce bismillah kawai ya shiga shugaban kasa ya shiga hama na vice president ya shiga advisor ya shiga kowa ya shiga malam sai da suka raba ruwa tsakiya Allah sai ce ruwa ka haɗe wajawazna bi bani Isra'ilal al ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الله يتي من كيترر ببني إسرائيل تيكو فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا الله يتي فرعون da jama'arsa sai أبايا saboda tsabar gaba da adawa in ji Allah Allah ce da suka shiga sai na sa ruwa ya haɗe da su hatta idza daraka hulgaraku har sai da ruwa ya tashi cinye fir'auna ƙala. sai fir'auna ya ce, amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila Ya yace yi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila sai ubangijin su annabi Musa fir'auna ya gaba abin da ya canza yace wa ana minal muslimin yace to ni ma na bi Allah yace al'ana Allah yace fir'auna sai yanzu lokacin da ka musulunta Allah yace the time is over lokaci ya kure domin imani ma akwai lokacin da yake kurewa ce yace nayi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai abin bautan banu isra'ila wadda annabi Musa da annabi Harun suke bauta mishi wa kenan kuma ce wa ana minal muslimin ina daga cikin wadda suka mika wuya ma Allah Allah ce al'ana Allah ce sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah ce bayan ka yi fasadin ka yadda kake so ka sa kayi sabo iyakar sabo wa kunta minal mufsidin ka zama daga cikin masu fasadi Allah ya kashe fir'auna a cikin ruwa kuma sai yace fal yawma nunajjika bi badanika za mu tsamar da kai a ruwan da gangan jikinka litakuna liman kalfaka aya don ka zama aya ka zama wa'azi wa masu mulki da za su zo a bayanka in eh, Allah ce za mu barka da gangan jikinka ba za ka lalace ba ba za ka zagwanye ba me yasa Allah ya ce takuna liman kalfaka aya don duk wani mai mulki da zai zo a bayanka ya zo ya ganka Iga ganan fir'auna ganan fir'auna wa inna kaseeran minan nas an ayatina gafilun Allah ya ce amma da yawa daga cikin mutane game da ayoyin ma arabkane suke in sun ga ayan ma baya zama musu wa'azi to fir'auna ya tafi ko bai tafi ba ya tafi ya tafi da shi da duk wani azzalimin da ke tare da shi sun tafi labarin ya wuce yanzu misira shugaban ƙasa nawa nawa nawa nawa ta yi bayan fir'auna ai suna da yawa to haka ne mai idan ka samu dama na mulki ka samu dama mai sauƙi na shiga aljanna ka samu dama mai sauƙi na shiga aljanna idan kai wasa da wannan damar to kuma yanzu yanzu ka shiga wuta sandiyar mulki bai da wahala bai da wahala Allah ya samu dace to sai Allah ya ce kam نعم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الله يتي كم تركوا من جنات وعيون الله يتي يون نوى نوى سكر أونا سكة في سكة بري من جنات gonaki fadamu na alfarma wa uyun da idan dunan ruwa na koramai Allah ce nawa nawa suka tafi suka bari wa zuru'in wa makamin karim shuke-shuke na alfarma da matsayi na karamci Allah ya ce nawa suka tafi suka bari Allah ya ce ba sun tafi sun bar gonakinsu ba su girbe ba wa uyun ƙoramansu wajen hutunsu wajen shaye-shayensu Allah ya ce sun tafi sun bashi wa zuru'in Allah ya ce shuke-shukensu wa makamin karim da matsayi na karamci Allah ce duka sun tafi sun bar shi office office duka an tafi an bar shi empty ƙasa shugaban ƙasa ya mutu mataimakin shugaban ƙasa ya mutu kakakin majalisa ya mutu shugaban sanatoci ya mutu gwamnoni sun mutu kansiloli sun mutu camomi sun mutu kawai ustazai ne aka zo aka yi ta naɗi Allah ya ce wa na'amatin ya faki yin da ni'imomi da yawa wadda suke walwala a ciki kazalika wa awrasnaha qauman akarin Allah ya ce kamar haka muka gadar da misira ma waɗansu mutane daban a suratul shu'ara ya ce kazalika wa awrasnaha bani isra'il sai muka gadar da misira wa banu isra'ila bayi wadda ake bautar da su a ƙasan Allah ce sai muka ɗauki mulkin ƙasan muka ba su me Allah bai iya ba me Allah bai iya ba Allah ce mun gadar musu wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna fil ardi magarib al ardi wa masharikaha allati barakna fiha Allah ce sai muka gadar da kasar ma waɗanda a kasar ake raunanar da su gabar da yamma ana gana musu azab wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al ardi wa magaribaha allati barakna fiha Allah ce sai muka dauki kasar sai muka danka musu Allah ya ce gabar da ya magana musu azaba ake a ƙasa bima sabaru Allah ya ce saboda haƙurin da suka yi wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru Allah ya ce kalmomin ka mafi kyau sun tabbata ga banu isra'il alƙawari da Allah ya ma banu isra'il Allah ya ce gashi ya cika saboda me Allah ya ce saboda haƙuri da suka yi wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'ishun Allah ya ce sai muka daƙile muka murkushe duk abinda fir'auna ke yi da shi da jama'as duk abinda suka shimfida Allah ce sai da muka watsa wannan abu to ya wuce ko bai wuce ba ya wuce Allah yace kadhalika wa aurasnaha qauman akarin Allah ya ce kamar haka muka gadar da misira ma waɗansu mutane daban ma bakat alaihimus sama'u wal ardu wama kanu munzarin Allah ce sammai sama bata yi kukan mutuwarsu ba wal ardu kasa ma bata yi kukan mutuwar su auna. kasan duk inda bawan Allah ya mutu duk inda mutumin kirki ya mutu to inda yake zama majalisin da yake zama duk ran da ya mutu ya bar duniya majalisin zai ci kuka sharbe sharbe saboda ya rasa wani sama inda ake wucewa da kyawawan aikinsa sama za ta yi kukan mutuwarsa malam duk inda kake halarta idan masallaci ne inda kake zuwa ka yi sallah to sai ya yi kukan rashinka Allah ya ce fama bakat alaihimus sama wal ardu sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwan fir'auna da mutanensa ba wa makanu munzarin Allah ya ce kuma ba su zama daga cikin wadda aka sararawa ba in ji Allah Allah ya ce ba a jinkirta musu ba to ba labarin ya wuce ba su haka to Allah ya samu dace sai Allah ya ce laqad najjayna bani ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين الله يتي ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Allah ya ce hakika mun ceci banu Isra'ila daga wata azabar walakanci in ji Allah. Allah ya ce an walakantar da su, an tozarta su, an ƙasƙantar da su, Allah ya ce to mun cece su kamar wani ne ya ce Allah daga hannun wa Allah ya ce min fir'auna daga hannun fir'auna innahu kana aliyan min musrifin Allah ya ce fir'auna madaukaki ne a cikin mabarnata inji Allah ya kai ya kawo ya cika ya batsi Allah ya ce a cikin mabarnata in dai barna ne Allah ya ce fir'auna oga ne inji Allah innahu kana aliyan minal musrifin madaukaki ne a cikin mabarnata inji Allah ce to mun ceci banu Isra'il daga hannun fir'auna fir'auna mabarnaci ne babba a cikin mabarnata Allah ya ce laqad iktarnahum ala ilmin alal alamin kuma mun zabe su akan wani ilimi akan talikan zamanin su baki daya Allah na lissafa gata da yi wa banu Isra'il daga cikin gata da rufin asiri da ya musu Allah ya ce mun kwace su a hannun fir'auna yana gana musu azaba ta walakanci sannan Allah ya ce walaqad iktarnahum kuma mun zabe su ala ilmin alal alamin a bisa ilimi akan talikan zamanin su duka duk al'umman da banu Isra'il suka rayu da su Allah sai da ya fifita banu Isra'il a kansu. an musu gata ko ba musu ba to amma malanka yadda suka yi fada da annabawa yadda suka kashe manzannin Allah yadda suka kashe annabawan Allah yadda suka kashe mutanen kirki da suke kira zuwa ga addinin Allah Allah ya yace wa laqad iktarnakum ala ilmin ala alamin wa atainakum min alayati ma fihi bala'un mubin Allah ya ce kuma mun basu daga ayoyi mu'jizozi ma fihi bala'un mubin wanda a cikin wannan mu'jizozin Allah ya ce akwai jarraba a bayyane ma'ana akwai dalilai wadda zai bayyanar da kaɗaitakan Allah zai bayyanar da cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya zai bayyanar da manzancin annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa gare su Allah ya ce amma duk da haka suka ƙaryata suka juya baya to jama'a dai ai mun ji su ma hukuncin da Allah ya hukunta a kansu to malam kaji yadda wa'azi yake dama idan Allah zai maka wa'azi sai ya nuna maka wani wadda ya gabace ka sai ya ce karfa ka yi irin abin da wane ya yi sai a baka labarinsa a nuna ma aikinsa ɗaya ne da irin aikinka ga yadda rayuwarsa ta kasance ga yadda sakamakon aikinsa ya kasance to idan ka ƙi ka ji to Allah kai sai ya yi maganinka kai ma kuma gobe sai a yi ma wani wa'azi da kai haka yake idan ka kika bi in ka kika ji to kai ma sai a yi maganinka to gobe kuma in da ama wani wa'azi sai a nuna ka sai a ce to gawa ne shi ma an mishi wa'azi da bai ji ba ga abin da aka mishi to kai kuma da aka maka wa'azin kai ma in baka ji ba sai a yi maganinka gobe ko jibi in da ama wani wa'azi sai a nuna ka kai ma sai a maka sai a mishi wa'azi da kai to Allah ya samu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin